آله وصحبه ومن muna gode ma Allah subhanahu wata'ala ta saka baiwa ce da ya ba mai ikon haɗuwa sai dai wannan lokacin game da aka saba don ci gaba da karatun littafin sayi wal muna cikin kitabun nikah wurin tashin mu na yau imamul bukhari rahimahullah ta'ala ya ce babu gairatin nisa'i wa wajdihinna babin bayani akan kishin mata da kuma damuwarsu <coughs> kishin mata da damuwarsu حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام an أبيه an Aisha ta الله عنها قالت Aisha ta ce. لي رسول manzon Allah ya ce mini sallallahu alaihi wa alihi sallam inni la'alam ni nikan sani idza kunti anni radiyatan in kina cikin yarda da ni wa idza kunti alayya ghadba ko in kina cikin fushi da ni annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa ma Aisha ummul mu'minin cewa yakan gane alamun in tana cikin yarda da shi ko tana cikin kushi da shi. Kwanat Aisha ta ce, fakulto sai da ce annabi, min aina ta arifu zalika, ta kaka take gane haka. Faƙaru sai annabi ya ce, Amma iza kunti anni rafiyatan, amma sadda ki zama a cikin yarda da ni fa innaki na. ke kina cewa in ki tashi rantsuwa la wa rabbi muhammad a'a na rance da mahalicin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wa idza kunti ghadba idan ki kasance kina cikin fushi hukuncin sai ke ce la wa rabbi Ibrahim a'a na rance da mahalicin annabi Ibrahim qalat Aisha ta ce radiyallahu anha qultu nace ajal haka yake ma'ana na'am lalle haka ne wallahi na rance da Allah ya rasulullah ya manzon Allah ma ahajuru illa ismak ban kaurace ma komai ba in ba sunanka ba ma'ana can cikin zuciya ba ta da wani ji game da shi ille kai wannan wannan abu ne mai bijirowa ɗabi'iyya a ɗabi'ance kuma sunan kawai ta kawarce ba kuma da ta kawarce ma sunan sai ta ɗauki wanda shike wato makusanci da shi annabi ibrahim inna aulan nasu bi ibrahim lallazina tabauhu wa hadha an wal wallazina amanu da kaga ta ɗauki sunan kaka ne annabi Ibrahim lokacin da ta ƙaurace mu tuna ne. Almuhimmu yanayi na kishi yana yawa, ruwa, tsakanin mata da miji har ya zama a samu canji na mu'amala ko a samu wani canji kila na yanayin magana ko fuska. Kenan wani lokaci mata kishi yakan bishiro musu wanda har zai tasiri ga maganarsu ko ga aikin su. Haddasani Ahmadu bin Abi Rajani, haddasana annabar an hishami, ƙala akubara ni abi babana ya bani labari, an Aisha, an Aisha ta ce rabi Allah wa ma ban taɓa yin kishi ba a lamura akan wata mata li rasulillah ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama jirtu kamar nake kishi ala Khadija akan Khadija <clears throat> li kasrati zikri rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iyaha saboda irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yawaita ambatonta annabi yana yawan baton Khadija yana magana akan ta wa sana'ihi alaiha da irin yadda yake yaba mata yakan yawan ambato ta ya yabe ta to kuma gashi a lokacin ba ta ma duniya ko da ya armi Aisha ita Khadija ta ce da rasuwa to amma da haka in ya ambaci Khadija yayi yaba mata sai Aisha ta ji kishi ya motso mata radiyallahu anha wa qad uhiya ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi wahayi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi bashiraha shiwa Khadija bushara bi baitin laha janna da wani gida da Allah subhanahu wa ta'ala ya bata a cikin aljanna min qafabin na lubu kwarkwarare kwarkwararre wanda ba yaya ba wata wahala a ciki ne to wannan hadisi shi na da akan cewa kishi dai akwai ɗabi'i kuma kishin duka ba gaba ɗaya shi abin zargi ba akwai kishi ya babbe akwai kishi abin zargi akwai kishi kuma wanda an yi afuwa daga gare shi don ɗabi'a ce mutum bai iya kare kai ni daga gare shi ɗabi'iyya ta kishi mahmud kamar mace ta kishi lokacin da waliyazu billah mijinta ya kusanci wata ma'ana mijin ta yi zina da wata to kaga in ta ciya ko ta gani kishi zai motso mata to kaga wannan kishin abin ya tadde dan kishi ne akan hakkinta ko kuma sadda mijinta ya aikata wani abu ko ya furta wata kalma da za ta iya zubar mishi da muruwa ko mutunci to wannan lokacin ta yi kishi akan wannan wannan kuma abu ne abin so kishi ma'azun kishi irin na bashariya ɗabi'iyya ya zama ba a taɓa hakkinta ba mijin bai tauye hakkinta ba ba wani zalunci da ya yi mata bai zalunce ta ba ga dukkanin haƙƙoƙanta gwargwado ya ba ta haƙƙoƙanta amma dai irin ɗabi'a ta ɗan adam ta kisantakar musharaka tsakani ne da wani akan wani abu to irin wannan abu kuma ɗabi'a ce sai dai yakan zama bai da zargi sadda bai yunkura ka ba ko bai yunkura mace ba ta hurta kalmar da za ta samu zunubi ko ta aikata aikin da za ta samu zunubi a wurin Allah to sai zama wannan bai cancanci zargi ba ke shi ne ɗabi'iyyin mutum bai iya hana kai shi akwai kuma kishi abin zargi kishi mazmum an ba ta haƙƙinta ba a taɓa haƙƙinta ba amma kuma saboda bakin kishi har ta hurta kalima ko ta aikata wani aikin da zai samar da ita laifi a wurin Allah kaga wannan kishi na jahiliya kishi ne na jahiliya ko kuma sai kishi bisa ga fitina da husuma akan bidar abin da ba haƙƙin ba ne a ma'aunin shari'a kaga wannan kishi ne wanda yake bai da ma'ana babu zabbir rajuli an binatihi bil ghayrati wal insafi baben mutum ya bada kariya game da ‘yarsa, game da kishi, da kuma ƙwatan mata haƙƙinta, aljinsa, ko kariya ga haƙƙinta. Haddasa na kusai bato, haddasa na laifo, an ibi abi mulaika, an da mistuwari bini maharama, daga mistuwari bini maharama. Wannan riwaya kenan daga ibn abi wanda an da dinarin da wanda ba shi ba ma ya mishi mutaba'a akan wannan riwaya sai dai an samu ayyub ya saba sai ce an ibn abi mulaika an abdullahi ibn zubair maimakon an ibn abi mulaika an al-miswar ibn mahrama to a takaice dai wannan shine mafi rinjaye wancan riwayar tirmizi ya kawo shi amma dai rajihi wannan an ibn abi mulaika an al-miswar ibn mahrama قال سمعت رسول الله yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa wahwa ala al-minbar yana akan minbar inna bani hisham ibn al-mughira diyan hisham dan mughira ista'zanu sun neme ni izini fi an yunkihu ibnatahum game da su aurar da yarsu Ali ibn Abi Talib ga Aliyu dan Abi Talibi mijin Fatima radiyallahu anha fala azan thumma la azan thumma la azan ban ba da izini ba izinin da aka neme ne a arma wata a gama da ta Fatima ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ba har Kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam illa an yuri da ibn abi talib sai wajen aliyu dan abi talib yana nuhin an yi tsalli hafnati wa yanki hafnatahu sai da in yana so ya saki ɗiyata ya armi diyar fa inna ma hiya hakika ita ɗiyata Fatima radiyallahu anha tabatun minni sashin na ce tsoka ce daga gare ni ni ma arabaha abinda duk yake damuwa ta yana damuwa ta wa yu'zini ma azaha duk abin da yake cutar da ita yana cutar da ni saboda haka annabi bai ba da izini a haɗa ɗayarsa da wata ba kaga annabi zabba annabi na ciki to amma mai an muharin wannan ɗiyar abu jahal za a auro a haɗa da ɗiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce bai yadda ba to wannan yana iya zama hujja akan kai yanzu in wannan armin da ya tashi armin wata ka ce baka yadda a yaba ko alama ko alama malamai suka ce wannan yana cikin hafa'isihi sallallahu alaihi sallama hmm? annabi in bai yarda a armon wadda ya sai wata ba a haɗa ta da ita to shi kenan ba za a yi ba saboda bi, idan ga al'adar zamantakewar kishiya da kishiya wasu abubuwa za su gudana wanda za su taɓa darajar gidan annabi ko shi annabin kai ne game da faɗa irin na kishi ko to ko kuma wasu abubuwa da za su iya cutar da Fatima haka su cutar da shi to duk abin da yau addi ila ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga dole a bashi kai ko uban diyarka yau idan miji ya wa mata ka kishiya babu wani abu bai kama da irin wancan hukunci ne an cutar da diyarka an cutar da kai kuma cutar da kai ɗaya ke da cutar da manzon Allah ɗaya ke, ba ɗaya ke ba saboda haka yanzu uba uban da ya biyar damar in turki dai zai karo arme ya ce bai yadda ba mafhumun babun yaqillu rijalu wa yakthuru nisa baben maza suna karamta mata kuma suna yawaita maza suna karamta mata suna yawaita wa kana abu musa abu musa yace anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan hadisin na abi musa mun wato shi tun da raddewa cikin kitabul zakka babu sadaqati qabla raddi babin ku yi maza maza ku kayan sadaka kayan akai ga sanda zaka zo ka ci mutum ka baya sadaka ya mai dan ma a ce bai so saboda dukiya ta yawaita waya fi mal kowa na da dukiya ƙarshen zamani kenan za a kai ga dukiyar ka da aka faɗa ga ta ga banza to mutum shi ƙoƙari shi sadaka a kai sadda ba mai buƙatar sadaka za a kai ga sanna a cikin duniya ba ma mai son sadaka ga zinari nan ga banza ga daloli nan ga banza to a wannan babin Imam Bukhari ka wannan hadisi kuma hadisin mausuli kaga sai zama wannan ihala ce zuwa ga can inda mun ka hito wata rajula alwahida za ka ga mutum guda arbaru na imra'atan mace arba'in suna biye da shi ya lubna bihi suna dogaro da shi min qillatir rijali saboda karamcin maza wa kasratin nisa'i da yawan mata sai an kai ga mutum wato mutum guda mace arba'in suna dogaro da shi tsakanin mata ne kila wasu kanne ne da wasu dangi ne shi suka dogara da shi shi ke ɗauke da lalurorin saboda duk maza sun tafi mata sun yawa min killacin rijali saboda ƙaramcin maza wa kasratin nisa da yawan mata حدثنا عبد بن عمر الحوضي حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال la uhaddisannakum hadithan lalle zan ba ku wani labari sami'tuhu min rasulillah da ne ce wannan labarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul annabi yana cewa inna min ashratis sa'a haƙiƙa yana daga cikin alamomin alƙiyama ta yi kusa ayyurfa al-ilmu ɗauke ilimi an da yurfa an ce masdariya da ita da fi'ili fi da fi tawil masdar kamar an ce inna raf'al ilmi min ashrat as-sa'a matsala hmm? kina ku to shi mun ka tsallake oh la yuhaddithukum bihi ahadun ghayrikum ba wani wanda zai ba ku labarin wannan hadisi shukran لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري ba wani wanda zai faɗa muku wannan labari sai ni kila yana yiwuwa lokacin da annabi wata magana daga shi sai shi da haka shi ɗaya ya ruwaice shi sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna min ashrati sa'a yana cikin alamomin alkiyama an yurfa al-ilmu a ɗauke ilimi ma'ana inna rafa al'ilmi, ilmi min ashrat wa kasrat al-jahl wa yakthur al-jahl jahilci shi yawa an ɗauke ilimi jahalci ya yawa wa yakthur az-zina zina ta yawa wa yakthur wa yakthur az-zina zina ta yawa wa ya kafira shurbul khamri kuma shaye-shayen giya da kayan maye ya yawa wa ya ƙillar rijalu maza su karamta wa ya kafira nisa'u mata su yawaita hatta ya kuna li hamsi na mra'atan alƙayyimul wahidu har ya zama hatta ya kuna alƙayyimul wahidu har mai tsayuwa guda ya kasance li hamsi na mra'atan ga mace hamsin mutum guda tsaye da al'amuran su suka su suke dogara gare shi ba a zallahi ta'ala wanda yana cikin alamomin alkiyama ɗauke ilimi da yawan jahilci da yawan zina da yawan shaye-shaye da ƙaramcin maza da yawan mata ba abun la yaqlu wannan rajulun bimra'atin namiji kai ya kaɗaita da mace illa zo maharamin sai in maharamin ta ne wadda holo ko wadda holi zan ai karanta ko da kuma babe mai bayanin shiga al-mujiba akan wadda mijinta bai nan almugibati wadda mijinta ya bai nan حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال annabi ya ce iyakum waddukhula ala nisa ka shedin ku da shiga wurin mata fa kana rajul min al ansar sai wani mutum daga cikin al ansar mutanen garin Madina sai ce ya rasulullah ya manzon Allah a fara'aitar hamwa ka bani labari dan uwan miji ba makusancin miji karibu zauji ya ne qal alhamul maut dan uwan miji mutuwa malamai sun yi fassarori daban-daban ga wannan jumla ta alhamul maut wasu malamai suka ce alhamu yu'addi ila mauti ai dan uwan miji yana iya sababantar da mutuwan matar Mana in yana shiga wurin da suna kadaita shedan zai iya izar su yi zina wanda za ta ja a yi mata hukuncin jefewa har ta mutu sha ma'ana alhamu almaut fassara ta biyu wasu malamai suka ce alhamu almaut ai dan uwan miji kamar mutuwa yake saboda mutuwa rabuwa ta nau'i ne na rabuwa idan mutum ya mutu kaga dai rabuwa ta farko rai ne ya rabu da ciki ne sannan ya rabu da duniya sannan ya rabu da dangi ne da masoya ne da yan uwa ne da kowa to shi ma saki in ya shiga tsakanin miji da mata shi ma rabuwa ne saboda haka alhamu almod shigan dan uwan miji a wurin mata yana iya sababantar da irin abin da ya kama da mutuwa na rabuwarsu. Wasu ba da haka suka fassara. wasu malamai suka ce alhamu almautu yani ai dan uwan miji kamar mutuwa yake kamar da laraba suke ce al'ada su al'asadu almautu al'asadu almautu zaki mutuwa ma'ana sababin mutuwa ne ma'ana kadaituwa da shi dan uwan mijin yusabbi bibil maut kamar fassara farko kenan fassara ta gaba alham almaut yani ihzaru alhamwa kama tahzaruna almaut ku yi hattara a gowan miji ka da kuka yi hattara da mutuwa fasara ta gaba alhamu almautu dan uwan miji ya mutu in har hukuncin ga bai mai daɗi ba na a hana shi shiga cikin gidan matar ɗanguwa uwa rai da kaɗai ta su to an hana Allah bai ji da haka nan ba shari'ar Musulci ta hana kwale ya mutu kaizan alhamu almautu ya mutu dan fushi haka wasu malamai suka fassara alhamu almaut wasu malamai suka ce dan uwan miji abin kyamar shigarsa ne wurin matan dan uwa ne kamar wanda mutane da kyaman mutuwa mutane ba su son mutuwa mai rai da kyarki wanda ka son mutuwa hmm? ai alhamu bakaruhun kama yukrahul maut abin ki ne kamar wanda ake kin mutuwa wasu malamai suka yi wata fassara mai ramni suka ce alhamu almaut ai dan uwan miji kamar mutuwa yake wanda mutum bai iya hana mutuwa ta zo mai haka ba iya hana dan uwan miji ya shiga gidan dan uwa ne amma dai fasara ce mai rabbi taqiyuddin ya kawo wannan fasara a cikin sharh al-umda amma dai fasara ce da malamai ba su abin nan ɗinta ba har in za ta yi aiki sai in ya zama dole babu wanda za a yi babu wanda za a yi ya kama dole kamar irin matsalar Salim Maula Abi Huzaifa kaga sai a bi wata hanya ke. kila misali an bar maka kaninka yana yaro ga hannun ba ta kai taya tun shina yaro bai san komi ba har gashi ya girma shi abin da ka dauka ma kamar kina uwa ta ba to kaga wannan kuma ila hana shi shiga wurinta ta abu ne wanda zai yi wuya to kenan in har ya kama dole babu wani za a to wannan kuma shi kenan حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابي معبد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يخلون رجل بامراه الا مع في محرم كذا وني نمجي كديت دوت متشي سيد محرم faqama rajulun sai wani mutum ya miƙe nan a majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ba su wannan bayani faqal sai ci shi wannan mutumin ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imra'ati kharajat hajjatan matata ta fita ta tafi wurin aikin hajji wa waqtu tibtu fi gazwati kaza wa kaza ni kuma an ga an tsara sunana cikin mayaka da za su yi a yakin kaza ita kuma mata ta za su yi wurin aikin hajji kuma ita kadai ba wani maharabi. kuma gashi ka ce kada mace ta ta abin nan kada namiji shi kadai ta da mace sai da maharabi. qal sai annabi ya ce mashi irji ka koma ka bar magana ta yi a yaki fa hujja ma amra'atik ka yi hajji tare da matarka saboda haka malamai sun yi saɓani game da wannan matsala ta hiyar mace hajji lalle na sai da maharami ko ko ko babu maharami inda aka samu jama'a amintacciya kamar mazaun malikiya suna cewa rufkatun ma'amuna jama'a amintattu sai dai kuma wurin jama'an nan amintattu an kai saɓani su jama'a amintattu mata duka zalla jama'a a ke nan tun da mace ba ta umarci in dai tana nan dan adam din da bata canza zuwa dabba ba ko ko ko maza zalla babu mai mata cikin su ko ko maza kowa da mata dai ita dai a fata da miji a cikin waɗannan wa aka ce ma jama'a amintattu duka malamai sun yi sabani amma dai duka abin da an tabbaci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hukunci akai ne haramun ne mace ta ta haya kowace iri babu maharami saboda haka in ta ta haji babu maharami ta yi haramu kada'an ta yi haramu wannan bai iya zama uzuri wanda ya zamba ta yi haramun ba ta yi haramun tabbas dole sai da maharami babu ma ya juzu an yakhluwa ar-rajulu bil mar'ati inda an-nas babin abin da ya halatta na kaɗaitar namiji da wata mata amma kusa ga mutane ga mutane nan ga hili sai ya zama yana can tsaye da wata mata tana ba shi wani koke nata ko tana neman wata shawara ko wata fatawa ta ilimi kila ana cin da su can tsaye ga mutane nan ya halatta wannan za mu ji ƙarin bayani shi ma nan an masdariya ce da ya haluwar rajul sai ya zama babu jawazi tunda ita ma ma masdariya ta ko babu jawazi hadawatir rajul bil mar'a inda Allah حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار wata mata daga cikin matan garin Madina su ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yani ila sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa hala biha sai Annabi ya kadaita da ita fa qala sai ya ce wallahi na race da Allah inna kunna ku mutanen garin Madina la habbun nasi ilayya kuna cikin mafi soyuwar mutane a wurina ina son ku kware ku mutanen garin Madina an sai da annabi ka son ansaru ko yace wa al hijratu la kuntum ran min al ansar ba dan hijira ba da sai lisa ta kai na ɗaya daga cikin ansaru to da yake hijira ne yau daga makka ne zo madina al muhimmu <clears throat> kolin hukuncin ya zama ana ganin ka tsaye da wata mata kuna magana ga jama'a ba kun ka shige ba kolin hukunci ya halatta in aka amince ma fitina amma yana tsoron fitina ta faɗuwar mutunci da zubewar muruwa to wannan kuma abin da aka sai a kaurace mai yana zubar da muruwa in zama zama eh, wa taku ko da inda mutane ka cinka yana bayuwa zuwa ga sukan muruwar ka da faɗuwar mutuncinka to kaga wannan sai ka bashi saboda haka dai aka samu a cikin wani littafi da aka ce ma kitabul ma kitabu mahasibi dinul islami kitabu mahasin dinin islami Umar dan Khattab radiyallahu an yana tahiya sai in kai wani mutum gehen hanya shi da wata mata suna magana kun san Umar na da wata sanda ya karama da in ya shiga kasuwa ya ga kana kasuwanci da bai halatta ba sai ya kwangwara ma ya kai ya kore ka da kasuwa ka sai sai kayan karatun ilimin kasuwanci ka to ka shiga kasuwa mafhumun to sai Umar ya kwangwara mai wannan sanda ya ce a ah, sarkin musulmi wata har mata za ta eh? ya ce mata za ta wannan sai umar ya ce mai hatta halla haifu la ya rakan nasu lissa ba ta dan shiga wani wuri inda mutane ba su ganin ta umar radiyallahu anhu ya ce man aqama nafsahu maqama tuham fala yalumanna illa nafsahu idza usi bihi dhann duk wanda ya tsaya dab da inda aka muna na mai zato to in har aka muna na mai zato kai zato kai zato kowa sai kai kenan wannan asar na Umar yana nuna kolin hukuncin irin wannan halal na ba ta an kai sunna na ba ba ta an kai wajibi ba ne to amma duk da zama ne halal in ya zanyo addi ila eh, ma la yuhammadu halal ne amma kuma yana kai ga abin da ba za a yaba ba kila zai kadan maka mutunci ko muruwa a cikin al'umma to sai ka bar halal don ka kare mutuncinka an gane ko ba don ka dauke shi haram ba amma sai don saboda kare mutuncinka za a nan maimakon kila a ce an gane ka tsaye gehen hanya haka da mace kuna magana in mace ta zo tana da wata bukata da kai don gudun kare mutuncinka suka ce ta shiga gidanka ka cin mata gaban matanka ko sai ku yi magana da za ku yi in shawara ta gaba ɗayan fatawa ta kai in wani kokina ta baka inda ka. kila ya yi wani in ya wuce ka ka tsaye da ita sai ce ji wani can tsaye da wata mata wasu malamai kuma suka ce ko kuma in ya kasance ana ganin tana sama da kai kwarai kamar tsohuwa na da sandarta eh ga ka tsaye da ga babu wanda zai wuce ya killa wani shiri na kuka eh tsohuwa da duke da sandarta a kila an gane ko to wal ilmu inda Allah babu babin ma yunha min dukhul al mutashabbihin bin nisa'i al mar'a babin abin da aka haramta na shigan masu kama da mata wurin mace ma'ana ɗan daudu bihi na bin nisa'i ɗan daudu mai kama da mata a murya da tafiya da mu'amala to ba a bari ne ya shiga inda mata حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة an هشام بن عروة عن an عن زينب عن زينب ابنة أم salama. an ummi salama anna annabiyya sallallahu annabi yana gun zainab ko ummu salama yana gun ko muhannithun a cikin gida akwai wani mai kama da mata ga halayensa faqal muhannasu ko muhannithu sai shi wannan dan daurin ya ce li akhi ga dan uwan ummi salama abdullahi bin abi umayya in fataha Allahu lakum fa'ifa gadar gobe in za ku tafi yaki fa'ifa in Allah ya sa ci birnin fa'ifa yanzu matsayin jiha yake a makka adulluka zan yi maka dalili a labnati gailan ga diyar gailan in Allah ya sa gobe an tafi yaki fa'ifa an ci garin to zan gwada ma wata mace diyar gaila fa inna tuqbilu bi arba'in wa tudbiru bi samani ita wannan matar takan fuskanto ka da abu hudu ta bada bai da abu takwas fa qala an sallallahu alaihi wasallama daga nan sai annabi ya ce la ya dakulanna haza alaikum kada ku sake barin wannan ya shigo cikin gidan a kore shi kenan ba a barin dan daure yana shiga inda mata don zai dauke surar su da sifar sai ya tallata mu a takaice wannan misali da yi misali ne na alfasha yana so su suranta ita matar ga irin yanayin jikinta babu nazarin mar'ati ilal habashi wani nahwihim min gairi ribatin yan halaccin dibin mace ga mutanen habasha wani nahwihim da makamancin su min gairi ribatin ba wata shakka in ba wani abin nan fitina ma'anar wannan tarjama ma'anar wannan taken babi ya halatta mace ta yi duba zuwa ga gungun maza ga su tana kallon su ko suna karatu ko suna wata wasa da ta halatta ma'ana mace ta yi dibi zuwa ga gungun maza ba a haramta ba sai yan akwai wata shakka da za ta shiga amma sai imam buhari abin nan kumfani da kalimar habashi saboda abin da zai zo cikin hadisi habashi shine mutu ne mutanen habashi ko تزامج حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن عيسى عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت تاشي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقة منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني شنا كاري لبري داهي دما يهيني وأنا أنظر ni kuma ina kallo ilal habasha ta zuwa ga mutanen habasha yal'abuna fil masjidi da suke wasa a cikin masallaci hatta akuna ana allazi as'amu sai da ya zama ni kosa da kallon nace ya ishe ni faqduru qadar al jariyati hadithati sunni dan haka ku rinka kulawa da matsayin yarinya mai ƙananan shekaru kar ya zama kana dattijo ka armi budurwa ka ce sai ta yi irin wani 'yar shekara arba'in ko hamsin kai dole akwai sauran kurciya dole sai ta yi wasu abubuwa waɗanda suke na abin nan saboda haka lokacin Allah ma zai shigo gida ya mu suna wasa irin ta yan tsaya hakan ka da ita da 'yan mata sai su ce da 'yan matan su koye sai annabi ce su zo su ci gaba da yi ma'ana aisha tana nufin in mutum ya armi yarinya karama to kai ya manta da irin daidai matakin rayuwarta gurgudon shekarunta kai ya ce sai ya mu'amalance ta ko ta mu'amalance shi daidai yanayin da ba shekarun da na ba ta yan shekara goma sha biyar kuma ka ce ka mu'amalance ta irin yan shekara arba'in ko hamsin kaga wannan ba ba fagen da na ba alharifatu alil alillahu wanda ita yarinya tana kudan wasa tana son ta yi wasa almuhimmu wannan hadisi yana karantar da ya halatta mace ta ga gungun maza su mata su aka umarna da su rihe jikinsu kaga mace an da rihe jikinta ta yi hijabi ko ko lullubi isasshe wanda zai rihe dukkanin jikinta amma maza babu inda Allah ce in za ka fita kasuwa ko za ka fita wurin aiki ka rihe jikinka don kakka ga da mata wanda ta gane ka ba akwai na aka namiji ya gana mhm, don haka namiji kaga bawa magana sai ya rufe jiki ne saboda haka namiji yana iya sa wando bakin gwiwa da tabbo da mutsa ga hili babu laifi ba ta to a yankan ta haka mata wani za ta gane ka dole ka cikin ka ba aza wannan hukunci ga maza ba ga mata aka aza wannan hukuncin su rage jikinsu shi ya fassara gina ashe ya halatta mata su ga maza sai wa ganin nan ya canza zuwa wani abu na daban to wannan kuma haka shi kenan shi ne imamu buhari ne min gairi ribatin min gairi ribatin an samu ribatin to kaga wannan akwai matsala saboda haka hadisin ya kumshi halaccin wasa cikin masallaci amma ba koyo shi ba ranar idi wannan wasa ta kasance ranar idi mutanen habasha suna rike da sanduna suna tarbiya irin ta yaki wannan ya bugo wannan shi ko ya sa sanda ya kare shi kuma ya bugo ya kare wannan wasan ta halatta a cikin masallacin ranar idi koyon ko gobe an gane misali ko to Aisha tana bakin kofar gida tsaye annabi yana gaba gare ta tana baya gare an gane saboda kan ta yana wajen kafaɗa ne tana kallo sai da ta ce ya isa sannan ta koma cikin gida ka kina Allah akalla wannan hadisi yana muna ba a sa maza su rihe cikin ba don kan mata su gasu mata an ka sa su rihe su don kan maza su gasu ba laifi ba ne mace ta ga gungun maza hakan asalin kallon halattacce na sai in ya sauya wanda sauya haɗe kuma wanda ka kallon shi ya sani shi da ubangiji ne saboda in mace ta dibi namiji ta ga shawa sai ko ta tsaka wani abu wannan hukunci shi na ga Allah kuma ta sani sai Allah kai ba ka iya gane ko to saboda haka da ya canza daga asali ne, to ya koma zuwa ga wani abu na daban kenan hatta tana ishaku babu khurujin nisa'i hawaijihinna babin ya halatta mata su fita wurin bukatocinsu amma da sharafi ya halatta mace ta fita wurin wata bukata tata satin da ya gabata mun karanta hadisin da asma'u eh ita ke dauko wa mijinta ƴaƴan da biyu daga gona ko ita ke abin nan din doki ne to ya halatta mace ta fita daga gidan mijinta zuwa wata bukata tata wadda bukatan nan ta yi daidai da shari'a kuma ita nan ta yi daidai da tsarin shari'a kamar za mu ji insha Allah حدثنا فروة farwatu. Farwatu أبي مقرأ أبي المقرأ حدثنا علي بن مصر عن an عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي خرجت سودة سودة تاتك ما ترى من الله صلى الله عليه Wace ita ce mace ta farko da annabi ya fara aure bayan rasuwar Hadija da rasuwar Hadija sau da annabi ya fara aure kahin ya aure wata ta zam'a lailan da daddare faraha umaru sai umar ya ganta fa ha sai ya gane ta faƙala sai ce innaki wallahi ya saudatu ke wallahi ya sauda ma ta haɓaina alaina ba ki koyuwa gare mu faraja sai ta dawo ilan nabi wuri a nan alaihi fa zakara zalika lahu sai ta faɗa mishi wa huwa fi hujrati kina daki na in ji wa in ji Aisha radiyallahu anha ya ta'asha yana cin abincin mareci wa inna fi yadihi arqa yana cin abincin marece ga hannunsa ko da saura ta tana faɗa mai wannan al'amarin rike da hannunsa akwai kashi mai tsoka to kaji annabi yana cin eh? abincin marece gidan annabi ga nama bisa to bare ka haramta ma kanka cin abu mai daɗi kai a gani ko da saura a ta shi wutar haɗa ma annabi da ɗaki a shana cin abincin marice ya ɗauki kashi wanda aka rufe da tsoka yana gurgurawa shine harkar. eh duk A duhun arkan saminan ka kinan babu lahi a zan kawa malami miya da nama ko ba a ca ai duniya ya kaso hmm. fa unzila alaihi sai aka sabkar ma annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi fa rufi'a anhu sai aka yaye mishi idan ana saukar ma annabi wahayi wani yanayi zai canza na annabi zaka ga yana zuba a goshi ne ko da cikin yini ne mai tsananin sanyi ko tsakiyar sanyi na kwarai da gaske goshi ne zai kama zuwa sannan idan aka yi nasarar da kafa ta da bisa kawaka za ka ji ta da nauyi kamar doki kamar ɗaukar da rarrace to wannan yanayin idan wahayi na sauka kan ziyarto annabi sanda wahayi ya kare sauka sai wannan wahayi wannan yanayin ya gushe shine fa unzila alai aka saukar masa wahayi halin da yake shiga in wahayi na zo mai ya shiga a ciki fa rufi'a anhu sai aka dauke mai wannan hali wa huwa yaqulu yana cewa qad azina Allahu lakunna an takharujna li hawaijikunna Allah subhanahu wa ta'ala ya muku izini ku shiga eh ku fita don biyan bukatocinku kila zuwa sallah masallaci ko zuwa dawaki masallaci da makamancin wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi mata sun kasance suka zo masallaci sallah to amma sharta da akwai na shari'a dole sai mace ta rufe jikinta da mayafin da shari'a ta yadda da shi saƙatai dai da kuma sifatai. da zama ne isasshe wanda zai rufe ta gaba sannan ka sa turare rashin sa turare mace za ta na wani bukatar sa turare haramun ne sa turare in za a fita ko amfani da wani abin da zai iya zama kamar turare ko ba ya yi turare kamar irin amfani da wata kila kila a yawan kara toka mai kamshin da ko ba a sha turare ba wata toka ta yi turaren wani kamshi to kaga dai illa hukunci gudana don alhukumu ya duru ma illa fi wujudan wa adama yana yawa da ya to wanka da to kadda in ta fita za a ji kamshi a jikinta ko ko kuma ta yi wanki da wani abin wankin da so da za ta yi kamshi mai karfi to nan ba ta cewa ai ba ta sa turare ba ai turare an ka ce ai illa shi ne wannan kamshin da zai sha hankalin mutane zuwa gare ta sha'ilatul hukumi an gane saboda haka alhukumu ya zuru ma ibati wujuda da adaman in dai aka samu wannan kamshin da zai ja hankali to ko da ba turare na ba ai ya zama turaren dan illa ta zama guda almuhimmu kar ta sa turare ta rufe cikin ta kawo da shari'a ta hora kuma ta yi tahiya irin ta kamun kai kai zan tana tahiya tana wani zaburi zaburi da wani girgice girgice a ta yi tahiya ta kamun kai tahiya ta mutunci kuma ta zan tana ganin ta tana karamta ganinta daga kallon abin da zai iya dauke mata hankali ko shaidan ya shiga a cikin kallon kuma ta ɓoye ƙawarta in ta ya ƙawa ta sa abin da zai rufe kawarta ba a gani ne wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna to idan waɗanda sharuɗa sun ka cika kuma bukata ta kama a hita kuma a hitar da inda za ana ya halatta ga shari'a ya halatta باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره باب يا علت مجد نيمي إذن مجنتا جميل فتازوا مسلاتي دوان مسلاتي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إذا ما ترتين قتلني بيش إذني ila masjid ta je masallaci fala yamna'a kai ya hana mata Allahumma sai in an samu wani fitina ko babu aminci gangame da fitina to yana iya hana mata kamar da Aisha ta ce da annabi ya ga abin da mata so a kirkira sa, da ya hana musu wannan ishara ta zuwa kina in wani abu zai shiga min ribatin wa shakkin wa fitnatin to wannan fala budda min man'iha babu ma ya hillu min ad-dukhul wan nazar ila an-nisa'i fi ar abin da ya halatta na shiga wurin mata da kuma jibin mata in kun sha nono guda ko ta sha nononka ma'ana ta sha nonon matanka to kaga ta zama ɗaya ka kenan حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها إذا عائشة قالت تاتي جاء عمي دعوة أبانا يازو من الرضاعة نشا النونو وأن تشيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنشا نونو ليا تسيزو عائشة استأذن علي ينمي إذن يشكو لنا فأبيت أن آذن له سنكين يمشي إذني hatta as'ala a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzon Allah ya halatta mutumin da suka sha nono guda da ubana ya shigo inda nake qalattacci haka Fa faja rasulullah sai manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam fa sa'altu sai na tambaye shi an zalika daga wannan kaga abin da ya kamata sai ka yi tambayar hukunci sannan ka aikata ba irin wanda muka yi ba sai mutum ya ce ya aikata abin da ya so ya tambaya a ah, sai ka yi tambaya sannan ka aikata babu ilmi ilimi al-qawli wal amal dole sai ilimi ya riga ya kayan yi aiki ko kai ba kai da yi ma aiki kayan ilimi ko wanga dalibi na ya samu admission na likitanci to amma bai ce fara karatu ba bale ya kare kana bari shawashe ma ciki dai ma wani ciwo qabla ilimi kayan ka ya karanci ilimin to amma in ya karanci ilimin ya dawowa kana ya tashi maka gani saboda ka ba zakka wa kan mu'azici ba sai ka tafka ba sannan ka to ka tambaya a sai ka tambaya sannan kai wala ya hidu lahu an yaf'ala filan in malami a halari. hatta ya alama hukum Allah fi wa yas'al ulama to kaga ba ta ce ya shigo ba sai ta tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa sa'altu wa an zalim sai tambaye annabi game da haka in ji Aisha radiyallahu anha faqal sai annabi ya ce innahu ammuki ai shi dan uwan ubanki fa azanila ki bashi izini qalat tace fa qultu ya rasulullah nake ya manzon Allah inna ma arba'atni almar'atu ni kawai macen ta shayar da ni walam yurdini ar-rajulu ba namijin ya shayar da ni ba qalat fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama innahu ammuki faliyalik alai. dan uwan ubanki ne ya shiga kawai wuri qala aishatu aisha tace wa zalika ba'da an duriba alaina alhijab wannan kuma bayan an riga an saukar da ayi hijabi fa qala aishatu yahrum min arba'ati yana haramta daga shan nono ba ya haramu duk abin da ke haramta min lawlatin na haihuwa duk abinda ka haramta na bangaren haihuwa irin sai na haramta na bangaren shan nono saboda haka in kun sha nono guda da mutum baka harmin diya ce ya zan dan uwanka wanda baka harmin diya dan uwanka na haihuwa baka harmin diya diya ce wa ma ila zalika da sauransu almuhimmu Aisha ta wa annabi sallallahu alaihi wasallam istifhami ganin cewa Abubakar suka sha nono guda tare da shi sannan ita ko wata ta sha ta ita nono ba abubakar ba saboda haka ga fahimtar ta sai ta kitta ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin take ji na fahimta ta kenan wannan yana kanta da babu laihi idan aka baka bayanin wani hukunci cikin bayanin da aka yi ma kana dan da wani abu da aka son ka yi bayani babu laihi ka yi bayani ba ta ka malami rashin kunya ko ka rashin ladabi dole a duk da haka ji cikin ranka na ƙarin bayani ka gita ma malam shi shi kuma dole ya hankuri ya walwale maka in bai iya walwale a yanzu ya ma alƙawarin zuwa gaba ya walwale maka wannan ba rashin ladabi na ba rashin da'a ba to kaga da annabi ya ce mata innahu ammuki sai ta saki gitta mai wani abu arba asl mar'at wa lam yurdina ar-rajul mafhum to insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata mu tsaya a lokaci yayi ba hmm. biyar ta mu tsaya abin da ba hakan ta daidai Allah ba mu iko aiki da shi kuskure Allah shi yayi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk